Labarin kama wanda ake zargi Abdulsalam Ines Yunusa da aikin horas da 'yan Najeriya su shiga kungiyar ta'addanci ta ISIS ko Daesh da 'yan sandan asiri DS na Najeriya suka yi na nuna faɗaɗar aikin ta'addanci fiye da Boko Haram a ƙasar. Duk da ma labarin kama Yunusa wanda tsohon ɗalibi ne a jami'ar kimiyya ta Mina ya faru ne tun tsakiyar watan jiya ya zo kuma daidai da ɗaukar ƙarin matakan tsaro ga fadar shugaban Najeriya. Takarda daga babban jami'in tsaron shugaban ƙasa Bashir Abubakar ta umurci duk wani ma mai hulɗa da fadar ya tsaya a binciki motarsa yadda ya dace da kaucewa al'adar wasu da kan wuce don ko dai su jami'an fadar ce ko kuma suna tuka wasu manyan mutane ne. Da haka ya zama wajibi daga yanzu duk wata mota mai duhun gilashi a buɗe ta don ganin wanda ke ciki don a cewar sanarwar da irin waɗannan motocin 'yan ta'adda ke amfani wajen kai hari wani lokacin ma da irin motocin waɗanda aka sata. kama abdulsalam yunusa a kano da labarin ya ce tuni ma har ya fara tura wasu 'yan najeriya libya don karin samun horon ta'addanci bai baiwa manje ya hayashinku mai ritaya da ke sharhi kan lamuran tsaro mamaki ba Afirka, Najeriya tana daga bangaren da in ka samu dama ka kafa wata tunga ko wani irin abu za ka yi za ka iya cimma nasara kuma za ka iya cimma sauran wasu yankuna ta yanda a ƙarshe za ka iya samun biyan bukata musamman su ta da dama an san irin abubuwan da suke yi tana da nasaba da irin nasu siyasa ba addini bane kadai za su da wasu abubuwa ta yadda za su rika fakewa da addini suna neman sai an biya musu bukata a kai su masu yin irin wannan abu sukan ɓadda hankalin mutane a inda baka zata ba nan ne za a je kuma a da baka zata ba a yi irin duk wa'annan abubuwa na ɗaukan horo wa'anda ko baka zata ba su ne za ga sun gaba gaba sun shige ana yin wani abu da su wanda za ka gani kare na sai ka ga shi ne yake da kwarewar da ba za ka sha mamaki illa dai gwamnati ƙara sa ido a kai domin ire su ba zai zama ba shi kadai ba likely akwai wasu ire-iren su suna nan da dama wannan shi dai nashi ne ya bayyana in haka ne menene kungiyoyin addini ke yi a Najeriya wajen yaki da tsauraran akidu da sunan musulunci alhali ba koyarwar musuluncin bane Adamu Attahiru na 'yan ahalu sunna babban jami'in yada labaru ne na yakar irin waɗannan akidun musamman ma a yanar gizo. Miyagun akidodi da ake bullowa da su a cikin harkar social media da kuma bita da kulli da ake taima musulmai da sauransu wanda yake da malamai suna fayyace wannan to su muke yadawa kuma da su ne al'umma ke warkewa daga ainihin waɗannan kazantattun aƙidodi da ake son a cusa muna. Wato Adamu abinda nake cewa idan har wannan aiki ku da yana wani tasiri tambayar da za a yi sa ake samun kuma irin waɗannan mutane har masu horar da wasu matasa su zama 'yan ta'addan duniya. Ba abin da ya kawo nan sai kunnen uwar shegu ko kuma kunnen kashi da ke da mutane babu shakka da za a tambaye shi tsakani da Allah wannan kiraye kiraye da malamai ke yi domin su wanke wannan ta akida tabbas ta kai gare shi da kuma duk waɗanda ya yi rikurutin wato waɗanda ya ɗauka domin ya sada su da wannan aikin. Face an kai wanda ake zargin kotu zai yiwuwa a yanzu a ƙara samun haske kan wannan labari a tsarin jami'an tsaro na ganin labaru na shafar ayyukan binciken su ne. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.